bismillahir rahmanir rahim bakar inuwa kashi na 46 ko da aka kammala kunshin ya gani ya ta santi kaɗan kaɗan ya kamo ya sumbata har da labarta mata yadda ya dinga satan kallon kafafunta da hannayenta lokacin da aka yi mata na bikinsu aiko me za ta yi ba dariya ba har sai da ya kulu ta ko shiga masa gwalo tana kiransa da gulmamme gyaran kai ko shi ya wanke mata da kansa ya gyara mata shi tsaf har ta yi ta mamaki ya ko tabbatar mata da tsabar son da yake magashi ne saka shi ya koya a wajen anne har da cewa wata rana zai mata kitso da sai ta sha mamaki rana ba ta ƙarya lallai wannan zance haka yake don kuwa a yau juma'a bayan saukowa daga masallaci aka ɗaura aururrukan yaran taura family har su biyar sai dai wanda suka kasa kunne su ji ramadan a ciki suka ji tsit sai da aka kammala a ƙarshe aka ɗaura auren na aina musaddik da angonta aminin laya ashiru ɗaga tsohon gwamnan jihar tandaza ya jima yana santa tana masa iskanci don har kuɗi sun taɓa kawowa ta bijire da yake uban bai da a gidan haka ya haƙura duda ko alhaji aminu tandazan abokin shi ne sai dai kuma masu iya magana suna cewa matar mutum kabarin shi gashi kuwa ubangiji ya tabbatar da hakan gagarumar ƙura ce ta tashi a gidan adda asma jin sunan ango a bakin 'yan ɗaurin aure da ba haka suka sani ba tun farko a cikin ƙanƙanin lokaci ta hargitsa kowa za ta taho taura house a yi wacce za a yi ta da gimbiya sa'ada da take tunanin ta munafunce ta ne abban aina ya tabbatar mata idan ta sake ta tsallaka bakin gate a bakin aurenta wannan tashin hankali ya saka fulani hana a da asman fita don kowa ya ga alhaji musaddiq yau babu makawa zai iya tabbatar da abin da ya faɗa amarya aina kuwa su ma ta yi atake sai da aka nemi likitan ceto ranta a taura house kan babu wanda ya san me ake ciki don kuwa ko da angwaye suka shigo gaisuwa babu wanda ya ji wani sabon abu da babu shugaban kasa ramadan da ganinsa dama bai zama lalle a idon kowa ba don yadda ya fita tare da baffi da mai martaba wajen daurin aure haka suka da a mota ɗaya yana shigowa kuma ta kofar baya bi zuwa sashensa don ya tabbatar ma da rauda kar ta je ko ina ana ɗaura aure zai dawo gida dole dai ta ji gargaɗinsa ana ta zo da kanta ta tafi da ita ta gaisa da wasu aminanta na amana dan ba wani ganin rauda suka yi ba sosai lokacin auren nasu komai cikin dauriya rauda ke yin shi amma jikinta a matukar sanye yake dan da ta san yau mijinta zai zama nasu ne su biyu a kwanakin nan duka kullum sai ta buya ta sha kukanta kuma tsabra madalla larura da ita ba tare da ta sani ba sai dai bai taɓa nuna mata ba ya barta da lokaci kawai zai dai bi da hanyar da ta dace ya mantar da ita idan suna tare kafin ta sake samun dama kasa ɗagowa ta ta kalle shi lokacin da ya shigo tana zaune ita da basma da rumaisa da fadila a falo ya yi kyau matuƙa cikin ɗanya shadda da ta wadatar da jiƙaƙƙen ɗinki sai maiko take da ɗaukar ido ga mai kallo gashi sosai babbar riga ke ƙawata adansa da maida shi wani babban mutum sanne da zuwa su basma suka yi masa suna miƙewa dama anna ce ta ce su zo su ɗibe mata kewa kafin ya dawo tunda ta san babu mai shiga sashen da sunan ya zo biki bayan ficewar su ya tako a hankali zuwa gaban ta ya ɗan duka hannayenta ya kamo cikin nasa tare da saka ɗaya hannun ya ɗago haɓarta ita ma ta yi kyau matuƙa cikin wani les mai azabar kyau da nauyin kuɗi ga ɗinkin ya zauna mata ɗas a jiki saboda ƙibar da ta yi da ƙara haske da fresh ta ci kayan ado na ɗan kone da sarƙa da zabba da awarwaraye ga ɗauri da ya amsa sunan ɗauri kai ka ci ita ce amarya kukan da take ta riƙewa tun ɗazu ta sakar masa limshe idanunsa ya tare da miƙewa ya ɗaga ta cakai rungume a jikinsa yana murmushi haba yar aljanna kwantar min da hankalinki ramadan bi hamid taura na aminatu dawud huta ne ita kaɗai insha allah ba dan ba zan iya ƙarawa ba wata ran idan ƙadara hakan ta shigo sai dai ina fatan rayuwa da keke ɗaya tun asali zama da mace biyu ba tsarin ramadan ba ne sai dai tsarin allah yana gaba da na kowa aminatu amma a yanzu naki ne ke kaɗai babu wadda aka ɗaura ramadan aure da ita ɗan ƙameshi ta ta sake fashewa da kukan da bata san na farin ciki ba ne ko kuwa na menene i love you nurullah ta faɗa tana ɗagowa lokaci ɗaya ta manne leɓanta da nashi tab hmm, bata san kuka ta kaya gidan mutuwa ba dan kuwa an allah carab ya cafke tare da ɗaukar ta cak suka yi ɗaki ya ko shiga ya matsa ta san ransa ya mamanta da wata kwalliyar biki sai da labarin ya canza salo kuma ta ruɗe sai dai bata san dama hakuri yake yana ɗaga mata ƙafa ba don dole a ko tilas ta bari ya rage zafi yadda ya kamata daga ƙarshe dole sai da aka sake nemo su ba basuma suka sake kawo mai kwalliyar biki bayan sallar la'asar sai ga an ta mata ga vice president da ta sun iso gidan biki a ciki kuwa har da asabe da hajiyar birni da su fatisa wayo daɗi kamar zai halaka rauda ta rasa inda za ta sa kanta ta ji daɗi ga anna ta sa a musu tarba ta musamman da karamci ta abinci sa'an ta hana ana ta faman ɗaga kai da hura hanci ana ta wani yatsine yatsine kai ka ce ita ce first lady din tsabar yadda gad da dogara yake bayanta da mata 'yan siyasa sai dai rauda ba ta ita take ba farin cikin ganin mominta ya rufe mata ido rub ko sajiyar birni sai da hajiya mama ta mata tsegumi ta gaishe su a nan suka kasance har bayan magariba da za su wuce ana ta haɗa musu sha tara ta arziki musamman su fatisa da suka ji kamar kansu rabu da 'yar uwarsu don su ma dai yanzu alhamdulillah sun kawo mazajen aure ana shirin zuwa huta a gaida alhaji baba dauda mai zamani sirikin shugaban kasar naya ya so zuwa ɗaurin aure ina ta tashi da amai da gudawa aka kwashe ta zuwa asibiti a rikice yanzu haka tana can ana mata ƙarin ruwa hakan ya sa dole ya haƙura amma ya sha takaici wai kallo ya wuce shi daga shi har malam gamba amininsa da shi ma ya gama siya zuciyar asabe ba tare da ta san shi din bane har yanzu dan ya ce ba zai bayyana mata kansa ba sai ta yarda ya turo iyayensa ita ko ta ce su ba yara bane ba ta yarda da wannan gangancin ba ya zo gare ta kawai su sasanta to yanzu dai ya ce zai zo din, amma bai tsaye da rana ba bayan wucewar tasu ma zazzaɓi ne ya rufe rauda ko da ake ta shirin tafiya dina ita kan tana can cikuikuye a bargo dama kuma bata sa ran zuwa ba tunda ta sa ramadan ba zai je ba kuma ba tabbas zai barta ta je kafin a tafi dina gimbiya sa'ada ta ci gaba da neman lambar fulani da adda asma kamar yadda take ta fama tun bayan dawowar 'yan ɗaurin aure amma hakan bai yi ba don da aka shawayoyin nasa suke ta so su safi na su leƙa gidan su Allah ya sanya alkhairi hakan ma bata yiwu ba dan taura ya yi matukar cika kasancewar duk matan gidan uku sun aure da yara ta tura ma Ramadan gargadi sosai akan ya tabbatar ya je gurin dinan nan amma sai dai bai magani ba don yau ya yi busy da yawa babu wanda ya san ainihin abin da ya faru sai da aka je wajen dina sai bilkisu ta ga amare kawai da angwaye amma babu aina babu ramadan babu duk wani wanda ya shafi masarautar bina da ke a gidan adda asma dan dama biyu aka rabu wasu suka yi wani taura house wasu kuma na can a cewar su duk za a haɗe ne wajen dina da walima a kai amari a sannan gimbiya sa'ada take jin mummunan labarin cewa ai kiɗa ya canza ba da ramadan aka ɗaura aure ba ta matuƙar gigi cewa a haukace ta shiga neman nambar ramadan amma har lokacin switch off ta nufi sashen fa sai dai ta iske shi da bakin da ba su wuce ba tsabar ya san me kawo ta kuma ya ƙeme me ya ƙi tasowa haka ta wayance ta fito mai da akalai kiran nata ta ga mai martaba shi kam ta same shi sai dai ya ja mata gargaɗi idan har ta ce wani abu a cikin taurin house sai ya mata hukunci mai muni da bar koma menene za a tattauna bayan biki wannan al'amari ya matuƙar sake rikita gimbiya sa'ada don kuwa a daren nan jinin ta ba ƙaramin hawaye ba har sai da safina ta taimaka mata da maganin bacci wajen dina kan bidirinsa suka sha kamar babu gobe don gaba ɗaya a nan aka haɗe amare da angwayen an raƙashe an kwalle an ci an sha sai dai bili ta ji ina ma rauda na wajen amma dai su ba basuma sun ɗauki komai a waya duk da an yi bidiyo rikodin sai ibrahim ne suka halarci wajen bisa wakilcin babban yayan amare shugaban ƙasa ramadan tare da cos haka ma manyan mutane matan gwamnoni da ministers da 'ya'yansu duk sun halarta don hatta da yaransu alhaji da gilas na nan an yi komai da su kamar babu wata a ƙasa karfe ɗaya aka tashi amare da tawagar jama'a 'yan biki suka yi gida masu gidaje a cikin bingo suka nufi su ana ma angwaye da amare fatan alkhairi da zaman lafiya da zuri'a masu albarka washe gari rauda ta tashi ba ta jin daɗi sosai Da har sai da dattawa ta shigo ta duba ta har da su ƙara ruwa sai hankalin ramadan ya rabu gida biyu ga mitin da za a zauna duk da dai babu raudan a ciki ga kuma jikinta ita kogin biya sa'ada tana can sun fice a sace ita da safina zuwa gidan adda asma don tana son ta san me ke faruwa kafin a zauna mitin ɗin, duk da ta san har da sa'ad da asman za a yi lokacin da motar su gimbiya su ada ke shiga layin sa'ad asma a lokacin direban da ya ɗauko fulani zai kai ta taura house shi kuma yake fita dan a da asma ta ce da fulani ta yi gaba su ma za su su ita da mijinta da aina da kuma mijin ainan wanda suke so a sa ya sake ta a dole saboda hayaniyar mutane sa safina bata tsaya da motar a ko'ina ba sai kofar falon baya da ta san adda asman na da ita dan kafin ta yi aure idan tana son haɗuwa da faisal mijinta ta sha satar fita ta wajen ta je ta dawo ba tare da wani ya sani ba ta wajen babu kowa sai dai a ɗan su ta bakiyat suna jiyo ƙananan hiran masu wanke-wanke gimbiya ya ada ta kai hannu za ta buɗe ƙofar wani firici mai kama da sauka a ya azama ta kama ta birki ta yi kuma saurin damƙe hannun safina da ke shirin yin magana tana girgiza mata kai su gimbiya su ada sun iso gidan ne a daidai lokacin da ada asma da aina ke tare a wannan falon waya ada asma ke yi da bokanta akan abin da za su yi idan an je wajen taron shi ne firicin karshe da ta maimaita kamar yadda bokan ya faɗa ya shiga kunnen gimbiya ya ada kasancewar sun gama wayar ada asma ta ajiye a sanye tana duban aina da kafa mata ido Mamoya na ga duk ki kamar ya yi sanyi. Tabbas dole jikina ya sanyi a na'u. Sai dai zan iya aikata komai saboda ke. Kamar yadda malam ya ce na kira shi kafin mu wuce wajen taron, shi ne na kira shi. Don wannan dalili ne ma ya sa na ce da Ammi, wato Fulani, ta gaba za mu biyo ta. Yanzu har ita ta bar sanin sirrinmu, tunda ba za ta ce ba ta son sa'ada kamar yadda take so na ba. Haka ne mom, amma ni dai sanar da ni me ke faruwa kawai. Daɗina da ke wuta ciki. abin da kika ga ya girgiza ni da maganar malam ya tabbatar min bincikensa na jiya ya nuna masa za su yi taurin kai akan yadda da buƙatar mu amma idan muka jajirce za mu iya samun nasa kila. sai dai ramadan ɗin shine babbar matsala yanzu saboda akwai yarinya da ke tsaye a kansa game da addu'o'i hatta a zakar baya wasa da su safe da yamma yanzu ya ce idan har tana tare da shi mawuyaci ne duk wani aiki na mu yanzu ya tasiri a kansa don tana da jajircewa hasashe na ya bani tabbas shegiyar yarinyar nan ce yar karuwai maganarsa ta ƙarshe da ta firgita ni ita ce zaɓin da ya bamu akan ramadan ɗin ko dai a kawar da shi kowa ya rasa shi da yarinyar ko kuma mu mu haƙura ina ba zai yiwu ba mum wallahi ba zan iya haƙura da ramadan ba idan na haka to ban cika mace ba har yaushe zuciyarki ta fara tausayi ne mom ni ba tausayi nake ji ba aina domin zan iya yin komai a kanki ciki kuwa har da kauda duk wanda yake tare min gaba tunda muka taso a gidanmu kowa ya fi son sa'ada duk da kasancewar ta yarinya mai girman kai da ɗaukar kowa ba komai ba ba kyau tafi ni ba amma ko kaya muka sa kafin a yaba ni sai an yaba nata saboda ta iya tsara ado kullum a makaranta takan ɗauki makin jarabawa fiye da nawa a gida mahaifinmu ya fi son tafiye da kowane ɗa don hatta da shawararsa mai muhimmanci yakan yi da su ada bai yi da su amme ba mu duka 'ya'yan sarki ne amma ita kaɗai ake kira da gimbiya du da ni ce babba a ko da yaushe wannan abu na ci min rai ta ya zan fita komai amma ya zama na kullum ita ce da nasara sama da tawa hatta a shekaru fa na fita abin da ya ƙara bakanta mara da rayuwa lokacin da muke UK makaranta tunda na fara ganin Bashir Hamid Taura na kamu da sansa amma abin mamaki sai na tsince shi tare da 'yar uwata Su'ada har sun fara soyayya ni ina na ina kullaye da zan tunkare shi da tawa soyayyar na shiga tashi hankali mara misali aina har ta kai na ji ba zan iya juriya ba na tunkare shi da batun hmm. baki ga irin korar karen da Bashir ya min ba tare da dogon gargadi tun daga nan karatu na ya shiga hanyar taɓarɓarewa har muka da gida babu komai a result ina ita ko ta dawo da sakamako mai kyau cike da nasarori muna dawa kuma babu wani ɓata lokaci aka fara shirin aurar da mu ita aka aura mata wanda take so ni kuma aka aura min mahaifinki ba tare da ina son sa ba dan iyayenmu ne suka kulla haka watan sa'ada goma cif a taura house ta haifa ɗanta namiji santalele ni ko a lokacin ko watan wata na ji zafin hakan matuƙa amma na ta ƙoƙarin dannewa bayan shekara biyu ta yaye shi ta sake haifan mardiya har lokacin ni ko babu labari na dai takaice miki sai a haihuwar libina muka haihu tare lokacin tana da yara har uku kenan ni ko kwaya ɗaya kuma mace na ƙara ta biyu ita ma mace wannan ya ƙara min tsanarta don ko ba komai ta ɗara ni da ɗa namiji kuma 'ya'yanta sun funawa daɗin daɗa ɗanta shine tilo namiji a gaba ɗaya taura famili na sha auna cutar da ramadan amma bai yiwu ba saboda kakanninsa kullum suna nane da shi kamar sun san burina iyayina na yi su adata amshi ramadan a hannunsu amma sun hana ta don haka na sa aka yi aiki a kansa aka tura masa wasu ban aljanu akan a maida shi kamar wani mahaukaci sai dai mahaukacin ma na so ya koma baki ɗaya amma hakan bai kasance ba tun lokacin aurensa na farko na so ki aure shi amma ya nuna baya ra'ayi dan a yanzu babban buri na shine ki auri ramadan ki kwato mana duk wani abin da su'ada ke jin tana da shi a hannu da ya fi ni amma kuma sai komai ya lalace bayan mun ɗauko hanyar nasara to amma mum duk da waɗannan abubuwan shine kike tunanin ba za mu yi abin da malam ya ce ba ramadan na da taurin kai na tabbatar da wahala ya daya aure ni sai dai yan uwarsa ce ta ce za ta tsine masa idan mata ce hakan shi wannan jakin da aka aura min zai sake ni ne ta cikin sauki in ku har duk abin da kika lissafo haka al'amarin zai zama to tabbas dole ne ramadan ya mutu dan kawai da shi ne kawai zai saka wa zuciyata salama akan su ada tunda ba za mu same shi ba to kowa ma ya rasa shi kenan ƙurin kus wani irin banko kofar da aka yi ne ya dakatar da aina da ta fara dariya a take suka yi diri-diri gimbiya su adana kanta ke wani irin juya tana jin hajijiya ta shiga nuna adda asma da hannu sai dai abin da take son faɗa ya gagara fita safina ko wani irin tsalle ta sha wuyan adda asma ta buga ta da bango hakan yasa ita ma yin kukan kura ta kanta ta shaƙe ta yan biki ne suka fara shigowa a guje saboda ihun da adda asma ta buga na azaba har goshinta ya fashe jini na zuba gidan taura kowa ya hallara su kaɗai ake jira mai martaba da ransa ya gama ɓaci yana ƙoƙarin cewa a kira sa sai ga kiran dadin aina ya shigo masa cikin tashin hankali ya shiga ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin ya aje wayar ya sanarwa yan falon da duk hankalinsu ke kansa iya abin da dadin aina ya sanar masa zaram ramadan ya miƙe amma sai bafi ya dakatar da shi ina za ka kuma bafi can gidan mana kana jifa wai faɗa suke me zai haɗa mom da ma faɗa a duniyan nan ko ma me ai za mu sani yanzu ko kana manta da matsayinka ne a yanzu wai ko ma ka zauna bashir ya je ya taho da su babu yadda iyaye koma ya zauna kamar zai yi kuka zuciyarsa sai kai kawo take da tunanin me ke faruwa me aka yi haka ma sauran kowa tunaninsa kenan sai dai babu mai ba da gamsasshiyar amsa dole aka yi zaman jiran isowarsu kusan awa guda suna zaman jira dan sai da fayajen ido suka yadda suka taho dalilin ita gimbiya su ada tana tsoron nata mijin ita ko adda asma ta raina nata wujiga wujiga suka shigo musamman gimbiya su ada da sai da safina ta bata taimakon gaggawa a can amma da yanzu wani labarin ake ba wannan ba kowa hankalinsa ya tashi da yanayin nasu musamman ma ramadan da cikin rawar jiki ya je ya taya safi na rukoma wadda ke tafiya kamar za ta zube ƙasa sai haki take sama sama shi dai bafi uffan bai ce ba bin sa kawai yake da kallo haka ma mai martaba fako yanayinsa na nuna ko a jikinsa dan dama irin wannan rana yake ta addu'a ta zo duk da bai san me ke faruwa ba shi ma har yanzu ina ga miya abin da ya tara mu kawai zai fi cewar fa da alamun daci a muryarsa bafi zai yi magana mai martaba ya katse shi gaskiya ba ya faɗa don nima so nake na wuce akan lokaci sai bafi haɗi abin da ya niyar faɗa kawai yana girgiza kansa daga haka aka buɗe taro da addu'a sannan aka fara abin da ya tara ɗin game da sauya magana auren ramadan da aina bayan dawowar ramadan hayyacinsa a daren rana bafi ya sanar masa duk abin da ake ciki amma sai ya dage akan shi bai taɓa jin son wata aina ba ba kuma zai fara a yanzu ba bayan so na 'yan uwantaka da ke tsakaninsu. su ya kuma tabbatar masa ko me za a yi shi ba zai aure ta ba matarsa ta ishe shi babu irin lallashi da bafa bai masa ba a wannan dare amma ya ce shi fa yana kan bakarsa washe gari ma da ya dawo gidan kafin ya je ga rauda magana da suka fara tattaunawa da fa da bafa da anne har ma da yafen da da mai martaba a waya kenan amma ramadan ya ce yana kan bakarsa bai ce zai auri aina uba kuma a yanzu ba zai amsa ba dagiyar shi ya sake tabbatar musu akwai sihiri a tattare da shi sanda ya dinga musu hauka akan auren aina'un har da bata da sa'an ne wannan dalili yasa suka sallame shi suka tattauna abin da ya dace a tsakaninsu mahaifin aina ne ya ka shawara a rufe komai iya su ranar ɗaurin aure yana da wanda zai aura ma aina don a raba gardama komai ya zama ƙarshe ba sai an ta jan zance ba wannan shawara ta ma kowa da haka suka rufe komai hatta ramadan bai san da haka ba sai da aka ɗaura aure da wani daban ba shi ba allah na gode maka da hakan ma ta kasance ramadan ka yafe min duk halin da ka shiga akan aina'u har da ni a ciki da ban ba su goyon baya ba da ba a nemi sabota min rayuwarka ba har gashi yau ana kirarin kashe mun kai gimbiya sa'ada ta faɗa cikin kuka hannunta da kyada na ramadan tsit falon ya cikin rashin fahimtar kalaman nata wannan wace maganar banza ce kike yi haka fulani ta katse ta a harziki an mi karki wani rufe gaskiya da son zuciya dole ne sirrin boye ya fito fili ban taɓa zaton asma za ta zame min bakar inuwa ba sai yau ashe har ranar da nake gudu da ita asma ba zan taɓa yafe miki ba kuma in sha Allah haka zaki kare rayuwarki a rashin nasarar da kike gani kina ciki arziki a da asma ta yunkuro za ta yi magana fulani ta katse ta hakan yasa mai martaba ba gin biya su da damar faɗan da abin da ke faruwa Ba ta ɓoye ba kuwa dan tun daga lokacin da riƙon ramadan ya koma hannun su anne hanyoyin da Adda asma ta dinga saka ta ita da fulani har zuwa aurensa na farko da kuma aurensa da rauda zuwa haɗa shi da aina a yanzu da abin da suka jiyo ita da safina yanzu bugu da ƙari don makar Adda asman ta ƙaryata su safina ta aje wayarta ta yi rikodin ɗin komai ta kuma saka kowa ya ji ha ha ha wai hausa suka ce akwai ranar ƙin dillanci wannan haka yake komai nisan jifa ƙasa zai dawo kuma ita ƙarya dama fure take ba dai ta ‘ya'ya ba koya hmm. ko ya za a kashe wannan wuta ma haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimirin saurare